صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma da kuma shirin mu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu wan katsina ko kun san jama'a masu hariya assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da da ashirin uku wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu awal na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan oktoban shekara ta alif ɗaya da tara janar parvez musharraf babban hafsan hafsoshin soji na kasar pakistan yi wa gwamnatin prime minister nawaz sharif na lokacin juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif juyin mulki ne kwana guda banda prime minister ya sauke shi daga shugabancin rundunonin sojin kasar pakistan bayan gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar parvez musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko na pakistan wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa sauka daga matsayin shugaban rundunonin sojin kasar sannan kuma da ƙarshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar ta pakistan a shekara ta 2008 da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau 12 ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabi da falsafa ɗan ƙasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris na ƙasar faransa kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littafai ne wannan ya sa anatol ya fi mayar da hankali wajen bincike da kuma karance-karance a rayuwarsa inda ya samu damar karanta littattafai masu tarin yawa a bangaren ilimin falsafa da kuma adabi gami da tarihi ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan bangarori inda a shekara ta 1899 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce ta ƙasar faransa kanan kuma a shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a bangaren rubutun adabi da ƙarshe dai a shekara ta 1920 aka hana yin amfani da wasu daga cikin littafansa na falsafa a ƙasar faransa musamman ma waɗanda suka shafi mahangarsa a kan wasu matsaloli na falsafa da kuma wasu batutuwa na ilimi waɗanda ya bayyana mahangarsa a kansu.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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 labarun duniya da farko ga kaninsu. haramtacciyar kasar isra'ila na ci gaba da yi wa mutanen yankin gaza kisan kiyashi yan gwagwarmaya na harba makamai masu linzami a matsayin mayar da martani ga wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila a najeriya an sanar da cewa cutar nan ta mashako ta kashe mutane 600 tun daga cikakkun labarun haramtacciyar kasar isra'ila na ci gaba da yi wa mutanen gaza kisan kiyashi rahotanni da suke fitowa da gaza sun ce hare-haren bayan nan da jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai wa gaza sun yi sanadiyar kashe mutane 30 a cikin iyali guda. mutane talatin daga cikin iyalan shihab ne suka kwanta dama sanadiyar harin na jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila a lokaci daya da akwai yara da mata 220 da suka yi shahada saboda hare-haren wuce gona da irin na 'yan sahiyoniya jimillar waɗanda suka yi shahada zuwa yanzu a cikin kwanaki shida sun kai 1,400 kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiya a yankin ta gaza ta sanar. a gefe ɗaya ma'aikatar kiwon lafiyar ta gaza ta yi gargadin cewa tsarin kiwon lafiya da asibitoci na shirin durƙushewa baki ɗaya sanarwar da ma'aikatar kiwon lafiyar ta yankin gazan ta fitar ta ce rashin magunguna da jini da sauran kayan aiki na asibiti suna a matsayin barazana ta yiwuwar tsayawar ayyukan ceton rayuka ma'aikatar ta kirayi hukumar agaji ta red cross da ta kai ɗaukin gaggawa domin shigar da magunguna da sauran kayan aiki falasɗinawa na ci gaba da harba makamai masu linzami a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin mayar da martanin wuce gona da irinta a rana ta shida daga fara farmakin guguwar aksa 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da harba makamai masu linzami a cikin yankuna masu nisa na haramtaccen ƙasar isra'ila da suka hada da birnin tel aviv a wata sanarwa da dakarun kata'ibul qassam na ƙungiyar hamas suka fitar sun bayyana cewa sun harba makamai masu linzami ne a matsayin mayar da martani ga hare-haren wuce gona da iri na 'yan sahiyoniya da kashe fararen hula da suke yi a yankin gaza. bayanin na mayakan kasam ya kuma ce an harba makamai masu linzami guda hamsin a lokaci daya kan matsugunan yahudawa 'yan shahararri zauna na sidroid hakanan kuma wasu jar makaman a kan sansanin ushdud kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ambaci cewa 'yan mamaya hudu sun jikata sanadiyar saukar makamai masu linzami a kan sansanin na sidroid magajin garin nasu droit ya ce jiyar makamai masu linzami da suka sauka a kan garin na bayan nan suna da yawan gaske wasu makamai masu linzamin sun sauka ne dai a kan sansanin 'yan sahiyoniya na ar'il da ke arewacin yammacin kogin jordan to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugabannin kasashen iran da syria sun bayyana cewa dole ne a ɗauki matakin bai ɗaya na musulmi da larabawa kan batun falasɗinu shugabannin kasashen siriya da na iran sun tattauna ta wayar tarho game da halin da ake ciki a falasɗinu dangane da hare-haren ta'addancin da isra'ila take kai wa gaza inda suka jaddada wajabcin ɗaukar matsaya guda ɗaya tsakanin ƙasashen musulmi da larabawa domin fuskantar laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa kan al'ummar falasɗinu shugaba bashar al-assad na siriya ya ce nasarar da 'yan gwagwarmaya suka samu sun tabbatar da cewa yahudawan sahayoniya sun yi rauni fiye da yadda suke ikirarin a nasa bangaren shugaban iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa dole ne mu yi iya ƙoƙarin dole ne mu yi iya kokarinmu wajen ganin an ɗauki matakin bai ɗaya na kasashen larabawa da musulmi wajen kare al'ummar Falasɗinu da ake zalunta shugaban na siriya imani da cewa duk wani jinkiri da kasashen musulmi da larabawa za su ayyukan ta'addancin isra'ila kan al'ummar Falasɗinu yana ƙara muni cutar mashaƙo ta kashe mutane 600 a najeriya rahotanni da suke fitowa daga najeriya sun ce cutar nan ta mashako wacce ta barke tun a cikin watan disamba na shekara ta 2022 ya zuwa yanzu ta ci rayukan mutane 600 a shekara ta 2011 ma dai an samu bullar wannan cutar wacce a wancan lokacin ta ci rayukan mutane 98 jihar kano ne aka fi samun waɗanda cutar ta shafa da sun kai 500 cutar ta masha dai tana shafar ƙogwaro da hanci da idan ba ɗauki matakin gaggawa ba tana iya kaiwa ga rasa rai hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa rashin gudanar da gwaji da kuma ƙin zuwa asibiti da waɗanda suka kamu da cutar zai iya jawo asarar rayuka masu yawa to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro salamu alaikum da kuma fatan kuna lafiya da uwa da abokan arziki sannan har yalla yau barka mu saka saurara da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sai ne muke tattaunawa na wasu ƙwararru da suka ƙware musamman nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun karar da 'yan takarar shugabancin ƙasar najeriya so kai shugaba tinubu kotun ɗaukaka kara wanda har an riga an yanke hukuncin duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar yau za mu tashi ne kan tambayar cewa to barista ka riga ka san tunin musananin dan siyasa ne wanda kuma yake zaune da manyan lauyoyi masu bashi shawara me yasa bai kan da garki ga wannan matsalar ba domin ci gaba da tattauna wannan batu mun sake gayyato barista ibrahim jahun wani malamin lauyoyi a jami'ar ahmadu bello da ke congo a zaria birnin ilimi wadda an bar haka ita wannan zan iya ce maka shi kaɗai ya fi sanin da akwai wata mujalla mai suna the source wanda tuni ta kawo labarin cewa tinubu ya dan wato ya yi fojori ko in ce ya sake wato siffa ko kuma abubuwan take cikin satifiket dinsa na makaranta yau misalin shekaru da hudu kenan an aka nuna cewa tinubu poj his certificate to nasararsa me sa shi bai nasara ba akan tunubu a lokacin ta me sa wani abu ya zama kamar al'ada da binciko maganan shahadan dan takara kamar yadda aka yi a zamanin buhari wacce ana mitawa a zamanin tinubu ta rukan zaɓe shine wanda ake son kowane dan ƙasa ya ji idan mutum zai ji su yana da waɗannan rashin bin doka abokin takararsa yana da muhimmanci kamar yadda ka faɗa amma akwai mutane ban sani ko siyasa ce kamar ministan harkokin wajen najeriya suna tugar shi yana nuna cewa ba abu ne mai muhimmanci ba a ji kawai a yi abubuwan da suke da muhimmanci me yasa yake so ya wato ya bazantar da maganan wannan abin shari'a da ake yi masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe wanda sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu barisa ibrahim jahun wani malamin lauyoyi a jami'ar amadu bello da ke kongo a zare birnin ilimi da kuma ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura madal yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro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 Hassan Milal Abushiri da magaran Nijar. Hakika da gaskiya mu al'umma musulmi ba mu jin daɗin yadda haramtacciyar ƙasar Isra'ila take ci gaba da kai har-hare kuma take so ta mamaye ƙasar Filistin duba da dama an asalin ƙasar Turawa ne suka kirkire ta inda kowa suna ba ƙasar ta bace a tarihi kuma suke so su zama to su mamaye ƙasar filafin, har da wasu wurare na ƙasashen Laraba wanda mun sani yaƙi ne ƙasar Amurka take so ta ƙulla da ƙasashen musulmi. Muna wata ɗan uwa musulmi na duniya gabaki ɗaya za mu ci gaba da musu addu'a a yadda kasar isra'ila da kasashen amurka da kasashen na wasu kasar kahiri da suke so su bayan ita kasashen musulmi na filastin allah umu ya kama da karshen wannan yaki da suke kuma allah ka kara ba na nasara a assalamu alaikum sashen hausa na boh suna na muhammad lawal luwaye garin matsin kai jihar damagaram jamhuriyar nijar to alhamdulahi ina son bayyana ra'ayina dangane da wannan haramtacciyar kasa ta isra'ila da suke ciwa al'ummar falasɗinawa zarafi da kuma rashin adalci karar da ƙasashen duniya suke nunawa ga waɗannan bayan allah to mu dai gudunmuwar mu addu'a ce allah ubangiji ya kawo ɗauki wa wa'annan bayan Allah da ake cin zarafinsu kuma ya kamata al'ummar musulmi a fito a yi zanga-zanga ta limana ta nuna goyon baya ga wa'annan bayan Allah yanzu kun ga a ƙasar Amerika ma an samu mutane wanda suke goyon bayan falastinawa e, eh, sun yi zanga-zanga to ya kamata mu ma mu na musulmi a samu a hutu a nuna wato goyon baya ga wannan bayan allah da ƙin jinin ƙasar isra'ila da cin zarafi da take yi mana a wannan yanki radio boh mai magana muhammadu lawal ya garin matsin kai jihar da magaram nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi barakatu gidan rediyo BOS Hausa ta yaren Iran mai magana mu Mutar Basiru mazaunin da magarin Ungul garin Malam bugu da ƙari magatakarda na ƙungiyar masu sauraron rediyo ta Afirka reshen ja da magaram. To abin da muke ta fata ya faru alhamdulillah alhamdulillah yau gashi an wudu shaddawali cewa da shogo zozozin ƙasar Faransa za su fice da ga kasar jamhuriyar niger to kirana ga al'ummar niger ga al'ummar da mazauna guraren da sojojin na faransa su ce musamman ma za su bi ta jihar da magaramar su ta yi difa su wuce kasar chadi kirana ga al'umma mazauna garin dan allah su dale su dan su bi kudurin da hukumomi suka shimfiɗa na a ɗare su ba ka a tanzura musu ka musu komi saboda a cike suke da bakin ciki kenan ya kamata al'umma su sa musu ido ko su wuce ba abin da za a ce musu fata na allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen harhare ta 'yan ta'adda a ƙasar ta nijar da ƙasashen musulmi daga baki ɗaya da ma afirka da ma duniya baki ɗaya mai magana mu mutar basiru mazaunin da magaram garin malam bugu da ƙari magatakarda na ƙungiyar masu rediyo ta afirka da shasha da magaram. alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan radio iran mai magana hasalaji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan rikici da ya barke tsakanin kasar palestine da isra'il to gaskiya wannan rikici abin da zamu ce ubangiji allah kawo ruwan sanyi a wannan rikici kuma muna adda ubangiji allah taimaki musulmi a duk da suke Allah ya kare su daga sharrin masu sharri. ku tashi lafiya mai magana Hassan Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum BOF Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamin Agon Maji daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan rikici da ya kunno kai tsakanin Isra'ila da Falasɗina a wannan makon wanda ya sanadin mutane akalla dubu biyu gaskiya wannan abin tayar da hankali ne matuƙa muna kira ga majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen Laraba da duk masu ruwa da tsaki game da harkar zaman lafiya a duniya su shiga tsakani domin kawo ƙarshen wannan rikici da ke faruwa tsakanin falastinawa da isra'ila domin wannan zalunci da isra'ila take yi wa falastinawa ya kai inda ya kai da karshe dai muke addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mana afirka da ma duniya baki daya na gode biyo tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu radio boh kenan radiyon musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan mara dan guli kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillah yau ra'ayina da za ni gayi dan dangane da abin da ya shahi shugaba kasanmu da ya nemi ya gana da bola ahmed tinubu wallahi lalle ya yi abu mai kyau wanda ya kamata musulmi ya yi to amma ni a ganina ya yi sauri saboda me yasa yanzu ai shi bola tinubu tare ke da horon shi yanzu shi suna jin zahin an kori horon shi daga kasar nijar ya ne za ya yarda bola tinubu yanzu ya zo ya gana da shugaban kasanmu abu ne mai wahala ni a shawara ta da lokaci ne bai ba a yi haƙuri har gaba duka ko rihe boda da yi kowa kowa yana jin yana jin jikin shi Niger tana ji Najeriya ma tana ji ma'ana yan kasuwarsu amma an yi sauri saboda mi saboda yanzu horon shi aka kora wannan shine ra'ayi na gode magana malam Kabiru daga nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Niger assalamu alaikum to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma hakan ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu su ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mahuta lafiya madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen Farsanci. Da Allah Ubangiji a wannan karo za mu shiga darasi na talatin da hudu ne. Kuma muna karatata da masu rica za a yi sauraron shirin a shafin muna intanet da samun mutaninsa kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A cikin wannan darasi na talatin da hudu za a ji cewa Muhammadu wanda ɗan ƙasar Masar ne kuma yake karatu a jami'ar Tehran. Yana ɗaya daga cikin ɗalibai da suke son zuwa hawan dutse to amma kuma bai sani ba shin yana da lokacin da zai je ko ba shi lokaci. Amma Ramin abokinsa da kuma Sa'id sun riga sun yi rijista ma'ana su rubuta sunan cikin waɗanda za su je. To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma sauran abokansa dangane tafiya hawan dutse, sai a kasance da mu a cikin tattaunawar da za ta biyo baya amma kafin nan sai an ji kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka man shanidam ni naji Hawan hawan dutse درست است؟ هکنه؟ تو می آیی؟ کی زاک زو؟ با ما تره دمو خیلی خوش میگذرد تپیر زت دادی من نمیدانم نی بنسنی با من می توانم نی زن ایا بیایم انزو پنج شنبه رانر الهمیس برنامه شری تو داری کی کانادا تو کار داری کی کانادا ایکی من کار ندارم نی ba ni da aiki. Amma. Amma. Rostash. Gaskiyar lamarin. Lebos. Tufafi. Kafsh. Takalmi. Munasib. Wanda ya dace. من ندارم نی بانیدا مهم نیست باشه ده چی؟ پس کنن چه کار میکنی؟ می زکی میخواهم بخرم اینا سون سشنبه رانر تلاتا بعد از ظهر باین از ظهر خیابان تیتی خیابان جمهوری تیتن جمهوری مرکز چی کفش و لباس ورزشی تاکلما دا تفافین موز اجکی بیکار مرز ایکینی اسم سونا اسمت سوننکا لیست جرن سونای تو نوشتی؟ کی کاربوتا هنوز هر ینزو الان ینزو من میروم نی زن پی من می نویسم نی اینا بوده باشد شیکنم kuma da labarin da aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin tattaunawar yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar kamar yadda ta gudana. شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید درست است؟ آره تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد نمیدانم می توانم بیایم یا نه پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کاری داری؟ نه پنجشنبه کار ندارم اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم مهم نیست من هم لباس و کفش ورزشی ندارم پس چه کار میکنی؟ من میخواهم بخرم سهشنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است تو هم میایی؟ آره خوب است من هم سهشنبه بعد از ظهر بیکار هستم اسمت را در لیست نوشتی؟ نه هنوز الان میروم می نویسم باشد a madadin muhammad rahaji for wanda shine ya hada wannan shiri a faife ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. da yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku littafin nan dai mai suna bakar wasika wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma da kwasan yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Mikewa ta yi tsaye ta share hawayenta tana watsa masa harara. to na rantse da Allah babu inda zan je zama zaman ɗana zan yi kuma ai ga wani cikin nan a jikina sai na haife shi don haka sai na gama idda zan bar gidan nan ai da ni na biya kuɗin hayan ko sai ka tattara komai naka ka bar min gida kuma dole ne ka rika ciyar da ni idan ba haka ba sai na kai ka kotu kuma wallahi yau ba za ka kwanar min da a gida ba wani fusata faruk ya yi bai san lokacin da ya kai hannu ya mare ta ba sai ta faɗi a gurin ta fara masa ihu tana kuka mutan kan aladan mutane take son tara masa bebi bi ta kanta ba ya tsallake ta ya shiga ɗakin sai ta tashi ta bi bayansa ta buɗe wardrobe ɗinta ta watso kayanta ƙasa ta fara turmumuzu gado tana ta ihu tsayawa ya yi kallonta da mamaki ganin za ta fara masa abin da bata saba ba wai kina da hankali kuwa bata ko saurare shi ba ta ci gaba da ihun iyakar karfinta duk wanda ya ji sai ya zaton ko dukanta yake don Allah kai haƙuri wayo Allah na ciki na faruk ina da ciki ka sani don Allah ka yi haƙuri sai ta sake fashewa da kuka ta dawo falo ta fadi kwance tana ihun makociyarsu ce ta fara shigowa tana faɗin subhanallahi lafiya baturiya kamun ta karaso cikin falon baturiya ta tashi zaune da sauri ta nufi bakin kofar sai suka yi karo da juna take ta faɗi jikinta tana kuka maman siyama kimin rai faruk ya doke ni kuma ya sake ni saboda budurwarsa na shiga uku maman siyama ga karamin ciki ga sultan ina zan kai shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi wannan abun bai yi daɗi ba afta shigowar maman siyama makotan su uku suka shigo suna tambayar abin da ya faru cikin kuka baturiya take tsara musu ƙarya wanda ta shigo ta shiga kansu ta zauna ɗas tun kwanan baya na ga faruk ya canja idan na tambaye shi me ya faru sai ya ce na daina damunsa ko ya mare ni yau kuma na fita ina dawowa na samu yana waya da wata akan gadona saboda na yi magana ina cewa hakan da kake bai dace ba faruk idan ma waya za ka yi ka fita can waje mana amma ba a gaban idona ba sai ya hau ni da masifa wai ban isa na hana shi aure ba na ce masa faruku ba aure zan hana ka ba amma ka dubi halin da muke ciki muna fama da rashin abinci gani da ciki ga yaro idan ka ce za ka yi aure ɗawainiyar ai sai ta maka yawa wallahi ko kuɗin hayar gidan nan sai dai na je gurin yaya na samu sannan na biya wani lokacin haka za mu wuni babu abinci sai wahala don allah idan shi mai tunani ne har ya yi zancen aure a wannan yanayin da muke ciki akan haka kawai ya hau da duka yana mari na, yana zagin iyayena ga tufafi na can ya watsar da su ƙasa wai na tashi na bar masa gida ya sake ni ta ƙara fashewa da kuka kusan kowa da ke ɗakin sai da ya cika da mamaki domin kallon mutumin kirki suke yi ma faruk sai yanzu suke gane kallon kitse suke wa rogo wannan maganar ta kai da haka duka Yeah. a yi saki ya sake ki ne saboda ya kawo wata ne kawai amma in ba don haka ba ai gaskiya kika faɗa masa kuma wallahi kina da zuciyar imani da wata ce ba za ta yarda ta zauna irin wannan talaucin ba da ƙuruciyarki har ki biya masa kuɗin haya haba kai namiji dai bai yi ba maman siyama sai masifa take ta inda take shiga ba ta nan take fita ba sai dai duk waɗanda take ita da sauran makotan ba su san faruk na cikin ɗakin ba domin a falo suke badiya ta wa baki ta ce idan kana ganin mutum baka san halinsa ba ni wallahi a zatuna faru ko hannu aka sa masa a baki ba zai ciza ba wallahi ni kaɗai na san irin ukubar da nake sha a gidansa ga talauci ga rashin daɗin hali shi ma mahaifiyar shi ma ba ta jin daɗin sa ƙannansa su min kamar ba 'yar uwarsa ba san ba sa ƙaunata ban san abin da na tare musu ba ki hakuri jarabawa ce yanzu ina faru kuɗin yake yana ɗaki sai duk suka yi tsit kama ba sa gurin abinka da mata yan gulma maman su ya ce kawai ta karfin halin nufar ɗakin kasancewarta babba domin tana da 'ya'ya har da jikoki ma ta daga labulan tana kallon yadda aka watsa kayan baturiya a ƙasa sai ta ce baban sultan ta ya za ka bari shaidan ya shiga tsakaninku shekara nawa kuna zaune a unguwar nan babu wanda ya taba jin ku sai yanzu kasa daga kai yayya kalle ta balle har ya iya furta wani abu ba zai iya kare kansa ba ba dan ba shi da abun karewa ba sai dan baya son tona asirinta ne a matsayinta na matar ɗansa ta zai faɗa musu sanda ta shigo da kuɗin da yake zarginta na alfasha ne ba ita ba ko shi abin sai ya taɓa shi ɗansa da ɗansa sultan da kuma wanda za ta haifa ne abin zai yi affecting dole ne ya rufa wa ‘ya'yansa asiri haba faruk a ringa sara ana duba bakin gatari ko dan yara sai a lokacin ya kalle ta yana ƙara tsinkewa da lamarin baturiya domin a yanzu ta wuce da saninsa insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba an yi na farko kuma na ƙarshe to alhamdulillah haka ake son je a mai da komai ba komai ba daman shi zaman aure sai da haƙuri a rika kai zuciya nesa ko don saboda yara shi auren zumunci idan ya lalace har zumunci yake tabawa kuma duk yadda kake ganin kyau matar waje a ta uwa 'ya'yanka ba dan Allah a gyara kuma a yi ta hakuri, to jama'a duka duka na muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya. dangane da farmakin nan na gogora a ƙasa da falasinawa daga gaza suka kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin hare-haren da suke kaiwa na ɗaukar fansa cin zarafi da siyasar wariya da kuma mulkin mallaka da mamaya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ke yi wa falasɗinu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin. to a shirin da ya gabata mun bude magana ne akan farmakin da 'yan gwagwarmai falasinawa daga gaza wanda kungiyar hamas ta jagoranta suka kai a kan haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya shammaci duniya ba kuwa abokan gaba ne kadai suka kiɗima da dugunzuma da girman farmakin na falasɗinawa ba su ma abokan 'yan gwagwarmayar ta falasɗinu sun yi mamaki da ganin girman abin da falasɗinawan suka yi ta kowace fuska a tashin farko da safiyar asabar ranar bakwai ga watan nan na oktoba falasɗinawa daga gaza sun harba ɗaruruwan makamai masu linzami a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila kama daga matsugunan yahudawa 'yan sharauri zauna da suke zagaye da gaza har zuwa can cikin falasɗinu da ke ƙarshen mamaya babu inda waɗannan makaman ba su sauka ba inda a ranar farko a kuma sa'o'i na farko aka kiyasta cewa adadin makamai masu linzamin da 'yan gwagwar fallas ina da gaza suka harba sun kai dubu uku sai dai labarin bai tsaya a nan ba domin a daidai lokacin da 'yan gwagwar mai suke harba makamai masu linzami wasu daga cikinsu sun kai hari ta ƙasa wasu kuma ta ruwa sannan wasu kuma daga sama a ƙasa dakarun sun ɓalle katangar da 'yan sahiyoniya suka gina suka kewaye gaza da ita sannan suka kutsa cikin sansanonin 'yan sharauri zauna na askalan sidroid sansanin soja na zikom da kuma na halaus mayakan rundunar ƙasam sun shiga cikin waɗannan sansanonin 'yan shawarwari zauna da kuma barukokin sojan sun kashe na kashewa sannan kuma suka kama wasu a matsayin fursunonin yaƙi bugu da ƙari 'yan gwagwarmayar daga gaza sun yi amfani da irin ƙananan balo-balo da ake tashi da su sama da ake sawa inji suka keta iyaka suka shiga cikin wasu sansanoni na soja na haramtacciyar kasar isra'ila inda suka yi ba kashi sannan kuma suka kame na kamewa daga cikin sojojin da kashe wasu ta ruwa ma 'yan gwagwarmayar sun yi amfani da kananan kwale-kwale masu saurin gaske suka kutsa cikin haramtacciyar kasar isra'ila duk a lokacin da ake harba makamai masu linzami inda suka kai wasu jerin harare a kan sojojin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila an ɗauki sa'o'i kafin 'yan sahiyoniya su fahimci hakikanin abin da yake faruwa balle su fara tambaya akan ya aka yi hakan ta faru sai dai daga lokacin da bayanai suka fara fito musu akan cewa adadin 'yan sahaniyar da aka kashe da waɗanda aka kama sun haura ɗaruruwa sun dugunzuma sun kuma da cewa lallai sun ci ƙasa wacce ba su taɓa cin irin tabatun da aka ƙirƙiri wannan haramtacce ƙasa sun kasa tattara bayanai akan abin da zai faru balle su iya ɗaukar mataki a kan shi ƙwararru a fagen aikin soja da tsaro na 'yan sahiyoniya da waɗanda ma ba su ba sun haɗu a kan cewa hari irin wanda hamas ta kai ba dare ɗaya ko wata ɗaya ko cikin wasu 'yan watanni ake iya shirya shi ba hari ne wanda sai an ɗauki lokaci mai tsawo watakila ma shekara ko fiye da haka ana shirya shi amma kuma duk da haka ko kaɗan 'yan sahiyoniya har da amurka sun sanar da cewa ba su da masaniya a kansa kakkaf ɗin hanyoyinsu na leƙen asiri sun gajiya kungiyoyin leƙen asiri na soja da mossad da shebah na haramtacciyar ƙasar isra'ila duk sun zama makafi akan hakikanin abin da ya rika faruwa a gaza da irin shiri da tanadin da ƙungiyar hamas ta rika yi domin kai wannan irin gagarumin hari haramtacciyar ƙasar isra'ila ta girgiza da girgizar da rabon da ta ga wacce ta karace ta an yi shekaru hamsin wato tun yakin shekara ta 1973 da sojojin kasashen masar da syria suka shammaci 'yan sahiyoniyar da gagarumin yaƙi kuma shi ma wancan yakin ya faru ne a cikin watan oktoba kamar yadda yake kasancewa a wannan lokacin sai dai abin da ya bambanta wannan da wancan shine sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun fuskanci sojoji ne na kasashe a wancan lokacin wato sojojin masar da syria alhali a wannan lokacin kungiya ce guda daya ta gwagwarmaya da ɗaruruwan mayaka ta dugun zama daula guda daya ta rikita musu lissafi daular kuma wacce take bugun kirji da cewa ita ce tafi dukkanin ƙasashen da suke wannan yanki ƙarfi. wannan ya fara jefa shakku hatta a kan waɗanda a baya suke ganin haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin wani bango na tsaro kuma madogara ta fuska tsaro da cewa ba komai ba ce ashe illa fayau da kuma buguzun yankin yammacin asiya ya fuskanci yaƙe-yaƙe a tsawon shekaru goma sha biyu na bayan nan wanda siriya ce wato fagen dagar da aka ta bugawa amurka ta so kafa wasu sabbin tsare-tsare na duniya ta hanyar amfani da rikicin wannan yankin sai dai kuma masu kalubalanta marfa amurkan a wannan yankin ba su kyale ta ba sun ci gaba da ta har zuwa wani lokaci da aka tsagaita wutar yaƙi a tsakanin ɓangarorin biyu a yanzu an sake buɗe wani sabon dagar yaƙi a tsakanin 'yan sahiyoniya da amurka da take ba su cikakken kariya da masu goyon bayan ta kasashen turawa a gefe ɗaya da kuma ƙawancen gwagwarmaya ɗaya gefen tun daga ranar farko da haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha kaye a hannun 'yan gwagwarmaya ta fuska tsaro da leƙen asiri amurka ta rogo a guje domin taimaka mata gabanin shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila masu fito su wani jawabi wa duniya ta gani shugaban amurka joe biden ne ya fara yin jawabi daga can amurka inda a ciki ya bayyana cewa suna tare da haramtacciyar ƙasar ta hudawa kuma kai tsaye sun buɗe duk wani taimako da take bukata da shi na fuskar soja da za su bata ya ba da umarni aka buɗe ɗakunan ajiyar makaman amurka domin tura su zuwa tel aviv hakanan kuma amurkan ta aiko da jiragen ruwa masu ɗaukar jiragen yaƙi zuwa cikin wannan yanki a ƙarƙashin kaiwa haramtaccen ƙasar isra'ila ɗauki su ma ƙasashen turai musamman ingila wacce ita ce ummul haba'isin duk masifar da ake ciki a yanzu a wannan yanki domin ita ce ta ƙirƙiri haramtaccen ƙasar isra'ila a lokacin tana mulkin mallaka ba tare da sanin falasɗinawa ba ta ɗauki ƙasarsu ta miƙa wa yahudawan da ta tattaro su daga ƙasashen duniya daban-daban sai kuma faransa jamus da italiya sun fitar da wata sanarwa ta nuna cikakken goyon bayansu ga 'yan sahauniya. a tashin farko abinda hakan yake nufi kamar yadda wani bayani da kungiyar hezbollah ta fitar yana nuni da cewa lallai 'yan sahiyoniya suna da rauni kuma lallai wannan ya ƙasa ta ƙwace ba komai ba ce sai yanar gizo kamar yadda babban magatakar da ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah ya taɓa bayyana ta a shekarun baya idan a ce a bar 'yan gwagwarmaya su kaɗai su buga da haramtacciyar ƙasar isra'ila dukkan abin da takama da shi na ƙarfi to shakka babu za ta ɗauki wani lokaci mai tsawo ba za ta rushe za ta rushe saboda dama an gina ta ne akan kwace da zalunci don haka wanda aka zalunta aka yi wa kwace yana da zuciyar da zai yi fada domin kare haƙƙinsa da dawo da shi yayin da shi azzalumi babu abin da zai bashi ƙarfin gwiwarin yaƙi idan ba takama da bindiga da makaman da yake da su ba wasu ƙwararru suna cewa a nan gaba makarantun da suke koyar da dabarun yaƙi da aikin soja za su shigar da abin da ya faru a gaza a matsayin ɗaya daga cikin darussa ko jigo na abin da za a koya wa ɗaliban yaƙi da sojoji yadda wata ƙaramar ƙungiya ta gwagwarmaya da ɗaruruwan mayaƙa ta iya galaba a kan daula guda wacce take yi wa sojojin tikirari da cewa sojoji ne da ba a yin galaba a kansu to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng ba kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. madala masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duwa inda kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.